يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبي رأى الدين المسلمين ندار الإسلام وانا يشاقوا من نمبر إيش لو شايفين كومبلس دارا دارا نبار نونتي كسر ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku na MP3 na tafsirin Sheikh Abdulrazak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال يا هامان ابن لي صرها لعلي أطلع إلى إله موسى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يولي تنم بقي قوتا رمضان hijira na da shekara 426 daidai da goma ga watan goma shekara ta 2005 a tafsirin qur'ani da muke gabatarwa na suratul baqara yau za mu tashi daga kan aya ta 76 wa idza laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila din qalu أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا idan suka sadu da waɗanda suka yi imani Allah ya ce kuma in sun haɗu da waɗanda suka yi imani sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin amma idan sashin su suka keɓanta da sashi ƙaru sai su rika ce ma juna atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu har za ku ba su labarin budin ilimi da Allah ya muku za ku tona asirinku liyuhajjukum bihi inda rabbikum in kun tona asirin ku kun gaya musu ilimin da Allah ya ba ku din nan to za su rike shi a matsayin hujja fa akan ku a ranar tashin kiyama a gaban ku afala ta'qiluna shin ba ku da hankali wannan aya ta 76 ta suratul baqara akwai darussa masu yawa a cikinta kafin dai komai yana da kyau ku tuna Allah madaukaki yana magana ne akan Yahudawa banu Isra'il darussan da muke samu game da ita wannan aya na farko Allah yana ba mu labarin cewa yana daga cikin halayen Yahudawa ka samu suna da munafinci wato akwai munafikai a cikin Yahudawa yanda ka san ake samun munafikai a cikin musulmai haka nan kuma akwai munafikai a cikin yahudawa wato abin nufi shine ashe baya ma ga cewa su kafirai ne kuma sannan cikinsu akwai munafikai kun ga kenan munafinci yana iya zuwa karkashin kafirci ba ma wai karkashin imani ba abin nufi shine ba wai kawai cikin musulmai ne ake samun munafiki ba hatta cikin kafirai ma akwai munafikai wato waɗanda suka goge makafirci kafurci. wannan shine darasi na farko don Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu kuma idan yahudawa suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum kaga suna munafinci darasi na biyu Allah yana karantar da mu ɗabi'ar Yahudawa da suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam tunda aka sanya wannan aya a cikin qur'ani shi kuwa qur'ani na musulmai ne tun daga zamanin annabi har zuwa ƙarshen duniya sai gashi Allah ya saka siffa ta halayyan yahuda wanda suka yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani kamar ana ba mu labari ne mu kiyaye yahudawan ma fa da suka yi zamani da annabi ga yadda al'amarin su ya kasance bare kuma ku da haka kuma yanzu ku san irin zaman da za ku yi da naku da fatan ku gane darasi na uku da muke samu cikin wannan aya yahudawa suna da wani ilimi da suke ɓoye shi ayar tana tabbatar mana akwai wani abun da suka sani akwai wani ilimi da suke da shi wanda ba su son kowa ya sani a zamanin annabi domin wa idza khala ba'dhum ila ba'din Allah yace idan suka keɓanta sashi da sashi sai su rika cewa ah atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku gaya musu ilimin da Allah ya bude muku Allah ya ba ku wani ilimi za ku je ku fallasa ko ashe kaga suna da wani ilimi da ba su son kowa ya sani menene ilimin bayanin yana tafi insha Allah suna da ilimi akan cewa Allah zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. wannan ilimin yana nan a tare da su yana cikin littafi suna mikin su ce ku ɓoye kar ku gaya ma kowa darasi na hudu wannan aya tana tabbatar mana cewa yahudawa sun yadda akwai ranar tashin kiyama yana da ga aƙidar yahudu sun yadda akwai hisabi wato bayan mutuwa za a tashi a gaban allah za a yi hisabi sun yadda da wannan me yasa muka ce sun yarda saboda kaga Allah ya ce li yuhajjukum bihi inda rabbikum ashe sun yarda akwai wata rana da za a tashi a gaban Allah bayan mutuwa sannan darasi na biyar yahudawa sun yarda da cewa akwai husuma da za ta auku tsakanin mutane a ranar tashin kiyama za a yi gardama a gaban Allah shi yasa suke cewa kada ku gaya wa musulmai wannan ilimin da Allah ya buɗe muku fa in kun gaya wa musulmai a ranar tashin kiyama za su samu hujja da za su ci nasara a kanku in an tsaya hisabi a gaban Allah eh, sai suna cewa kada ku gaya musu wannan ilimin to kaga wannan yana gwada suna da ƙarfin hali yanzu har suna tunanin za su yi ma Allah dabara Allah ya saukar da siffar annabi Muhammad a cikin littafin at-taura saboda haka Yahudawa sun sani tabbas annabi zai bayyana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suna mikin suna hana juna suna hana mabiyansu suna gaya musu kada ku yarda ku rika gaya wa musulmai fa asirin nan da yake tare da ku in kun gaya musu za su samu hujjan da za su kure ku a ranar kiyama da Allah ku duba wai Allah za a yi ma dabara ko Allah shi ya saukar da ilimin a littafi eh, ya ce zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sun sani sai suna gaya wa juna to kada ku yarda kowa ya sani ku ɓoye gurin me Allah ya ba su amsa a gaban wannan aya ya ce awala ya alamuna awala ya alamuna anna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun sai Allah ya ce awala ya alamuna yanzu Yahudawa ba su sani ba anna allaha ya'lamu ma yusirruna shi Allah ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da wanda suke bayyanawa yanzu Allah za ku yi ma dabara kai malami da ka boye ilimi ka kifa bayyanawa shi ko Allah ya ce a bayyana wannan ilimi allan za ka yi wa dabara za ka iya hana abin da Allah ya nufi sai ya bayyana abin mamaki ne mutum ya boye gaskiya abin mamaki ne musamman gaskiyan da take Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad misali idan mutum ya ɓoye gaskiya da take ƙur'ani ko hadisin annabi muhammad iyakan ƙoƙarin da ya yi shine ya ɓoye ma kansa da iyalansa don ko in ya mutu akwai qur'anin a gidan wani akwai hadisin da ya ɓoye a gidan wani yaya zai yi da wancan sai dai wahal da kansa shine Allah ke tambayar su yanzu ba su sani cewa Allah ya san abin da suke ɓoyewa da wanda suke bayyanawa kun ga yahudawa sun tabbata akwai husuma da za a ta'uku a tsakanin mutane ranar tashin kiyama yahudawa sun yarda da wannan kuma har ma sun zaɓa a maimakon su bi annabi muhammad gwamma su mutu a yahudanci a tashi a gaban allah su san yadda za su yi su kure annabi a ranar tashin kiyama don haka za su ɓoye wannan ilimin da allah ya sa a cikin littafinsu yadda dai in an tashi a filin hisabi bayan da za a yi musulmi ya ci nasara a kansu yahudawa suna da karfin hali babu shakka akwai husuma da za ta auku a ranar tashin kiyama wajibi ne kowane musulmi ya sani akwai husuma da za ta auku a ranar tashin kiyama wanda Allah maɗaukaki a suratu zumar ya ce wa annabi Muhammad innaka mayyitun إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne ma'ana za ka mutu su ma za su mutu za a waye gari duniyar babu kowa kuma haka ne ka dubi sararin duniyar nan shekara 200 da suka wuce babu mamaki babu mutumin da yake da rai a wannan lokaci a wancan lokaci wasu mutane ne daban Allah ya canza haka kuma in ka bada shekara 100 nan gaba babu mamaki illahirin wanda ke duniyar nan ba shi da rai sai ɗaɗɗaya sai an bincika ku je gari kaza za a samu wanda ya fi shekara ɗari da rai ko jama'a mu ji tsoron Allah ta haula wala quwwata illa billah akwai hadisin da yake sahihu tirmidhi sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2583 hadisin yana fassara wannan magana da Allah yake yin ta suratul zuma innaka mayyitun wa innahum mayyitun Lallai kai Muhammad mai mutuwa ne kuma lallai suma masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati sannan dukkanku a ranar tashin kiyama inji Allah inda rabbikum a wajen ubangijinku takhtasimuna za ku yi ta husuma kun ga akwai husuma da za a yi kenan a gaban Allah wannan husuma ba ta ware annabawa ba bare mabiyansu sai da aka fara da annabi Muhammad innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum jami'an dukkanku yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun a ranar kiyama za ku yi husuma a gaban ubangijinku hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2583 yana hilyatul awliya abu nu'aym mujallad na farko shafi na 91 az-zubair bin al-awwam yana cikin mutane goma da annabi ya musu albishir da aljanna az Zubairu bin al-awwam Allah shi kara masa yarda yace a lokacin da wannan aya ta sauka innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun Kudu sai na tambayi annabi Muhammad lokacin da aya ta sauka lalle kai mai mutuwa ne kuma lalle su ma masu mutuwa ne sannan lalle ne ku a ranar kiyama za ku yi rigima a gaban ubangijinku za ku yi husuma lokacin da aya ta sauka sai na tambayi annabi na ce ya rasulallah ayukarraru alaina ma baina na fi duniya ma khawasi zunubi ya rasulallah yanzu za a sake maimaita duniya kuma a kiyama bi ma'ana in aka tashi a kiyama sai a sake ɗaukan duniyar daga farko a sake gudanar da ita har zuwa ƙarshen ta. Yace sai da na tambayi manzon Allah haka za a sake replaying kamar ka danna kaset ya kare sai ka kuma rewinding ko in kai rewinding sai ka sake sa shi ya fara daga farko kana jin mai ka faɗa ina aka yi kuskure ina aka yi daidai ko abinda az-zubair bin al-awwam ya tambayi manzon Allah kenan ayukarraru alaina za a sake maimaita rayuwar nan rayuwar da muka yi a duniya tun daga farkon ta har zuwa karshe. kuma akhawasi zunubi yan kanana kananan zunubai da manya manya duk dai su fito a gane su a ciro a rubuta kala sai annabi ya ce na'am li yukarrarna alaikum zalika manzon Allah ya ce na'am lallai ne wallahi za a sake filayin rayuwar duniya akan ku in ji annabi Muhammad za a sake ɗauko rayuwar duniya tun daga farkonta har ta sai an dire a tsatsakulo duk inda kai ha'inci da munafinci duk inda ka cuci wani sai an cicciro su kana kallo ana filayin ɗinsa a rubuce manzon Allah ya ce hatta yu'adda ila kulli zi haqqin haqquhu har sai an ba ma duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa in zaka tai aljanna sana ce to wuce gaya min screening da yafi wannan wahala kana ganin wani abin ka boye shi a kiyama har na zuci sai an fitar hatta na zuciyar mutum shine yau tubla sara'ir ranar tonon asiri da Allah ke cewa fa malahu min quwwatin wala nasir fa malahu min quwwatin wala nasir a ce dai za a tashi a filin hisabi a maimaita rayuwarka ga yanda kai rayuwar ka shiga ka fita ka cika amayar kayi kaza to har zuwa mutuwanka a ciro laifukan komi yawansu kuma komi girma komi kankanta sai an ciro an rubuta sannan sai a maka tambaya to me zaka ce Allah ya ce fa ma lahu min quwwati wala nasir dan adam ba shi da karfi ba mai taimakon sa lokacin ya tabbata ba shi da wata dabara ana mayi ana cirowa ana rubutawa kana gani kafin a je karshe ka san makomarka ba ma sai an gama ba kafin ma a je karshe ka tabbata kai kan makomarka ga inda za ta tafi amma duk da haka wani sai an gama a same shi da tilin laifi ya gama yanke zuciyar zai tafi wuta sai Allah ya ce ai akwai wani abin da kai min na ikhlasi a dalilin wannan na yafi duka je ka aljanna Allah ka samu ne lokacin da annabi ya ce wallahi za a maimaita rayuwar nan sai Zubairu bin al-Awwam ya ce fa wallahi innal amra la shadid na rantse da Allah ya rasulullah al'amarin kiyama yana da tsanani ya fi tunanina za a sake maimaita rayuwar nan ka ce wallahi abin ya fi ƙarfin yadda da nake tambani kuma abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne shi yasa Allah ya fara da shi kansa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun ga hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2582 hadisin abu huraira wannan hadisi kowa ya san shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce latu addunan huquqa ila ahliha yawmal qiyama duk wani hakki na ɗan adam sai ka mai da shi ga mai shi a ranar kiyama in ji manzon Allah hakki in dai na wani ne ba naka bane aro ne haya ne jingina kyau duk abin da ya zama hakki ne na wani ko kai ciwa-ciwa da 419 damfara wallahi duk mutum sai ya mai da shi ga mai shi a ranar tashin kiyama in ji annabi ya ce kai ba ma mutane ba hatta yuqada lishatil jalha'i min shatil qarna manzon Allah yace hatta akuya mai kaho in ya tunkuri akuya mara kaho a kiyama sai an sa mara kahon nan ya rama an bashi kaho in ji annabi Muhammad kaga al'amarin ya wuce duk tunaninka ya kamata mu gane alqisasu nau'an ramuko da zai auku a ranar tashin kiyama yana zama kashi biyu malamai suka ce akwai abin da ake ce masa qisasu taklif akwai kuma abin da ake ce masa qisasu muqabala qisasu taklif shine wanda zai auku akan dan adam da aljannu qisasu muqabala kuwa shine wanda zai auku tsakanin dabbobi wanda tuni Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani yace wa idhal wuhushu hushirat Mai ake nufi idan aka tara dabbobi a filin hisabi ashe kun ga abin da zai sa a tara su shine za a yi kisasi tsakanin su fa duba sahih muslim sharhan sahih muslim na al-imam an-nawawi ko abin da zai auku tsakanin dabbobi kisasu muqabala ne ramuko ne na daidaitawa ba na ukuba ba za a daidaita saboda a tabbatar Allah mai adalci ne babu abin da zai tafi haka nan kurum har abada ba zai yiwu ba jama'a ai a yanzu kuna gani mai ƙarfi yakan yi murɗiya ga mai rauni ko mai mulki ya cuci talaka mawadaci ya cuci talaka haka nan dai rayuwar tana ta tafiya wani kuma sai kaga har mutuwarsa ba wanda ya ɗauki fansa a kan shi ya cuta ya tafi abunsa shin kana ganin haka ne har abada ba za a rama ba ai in ba a rama ba ya tabbata kenan Allah bai da adalci wallahi sai an ɗauki fansa duk abin da ya auku tsakanin ɗan adam sai an yi ramuko a kansa a kiyama don a tabbatar da cewa Allah baya baya zalunci wannan shi ake cewa kisasu eh, muqabala akuyan nan ta tunkuri wannan akuya to a samu wannan kaho rama shikenan in ga an tabbatar da adalci bayan an gama to ku ku zame turbaya wannan kisasu muqabala ne babu wani laifi akai ba a ce akuyan nan kai laifi ba a'a an dai ce rama ya rama tafi to amma dan adam in an zo kansa kisasu taklif ne bayan an rama kuma kayi laifi don me ka saba ma Allah kaga tuhuma ta biyo baya Allah shi samu gama lafiya ga hadisin Abu Huraira wanda yake sahihu Muslim hadisi na 2581 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace atadruna manil muflisu ko kun san waye fallasashe Kalu suka ce al muflisu fi na man wala mata ya rasulullah in an ce fallasashe mu a larabawa muna ɗauka mara kuɗi mara kaya wanda asirin sa ya tono bai da dukiya shine fallasashe sai annabi ya ce to bai musanta musu ba amma kalma takan ɗauki ma'ana da yawa sai yace ce innal muflisa min to fallasashe a al'ummata ne kuwa shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin an tashi a kiyama ya taho ga tilin sallah ga azumi ga zakka komai an karba yayi daidai in ka daga ido sai ka ga ladansa ne himi wa ya'ti amma lokacin da za a ce ga hisabi ya zo wurin ta ma haza kafin ya mutu ya zagi wannan wa qazafa haza yayi kage ma wannan wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka da haza ya zubar da jinin wannan wa baraba haza ya daki wannan to ga dai cilin lada amma kuma ba zai wuce aljanna ba sai an karban ma jama'a hakokinsu zagin mutum in kayi sai an karɓan masa hakki a kiyama kafin ka shiga aljanna fa yu'ta hadha min hasanatihi a kamfaci ladan a biya wannan wa hadha min hasanatihi a ɗebi ladan a biya wancan an ce zara ba ta barin dami ko ana zarewa ana zarewa ladan nasa na yin ƙasa har dai a waye gari sun ƙare tas ka duba babu komai dama kuma akwai zunubinsa waje guda fa in faniyat hasanatuhu lokacin da ladan suka ƙare qabla an yuqda a alaihi kafin a gama biya ukhiza min khatayahu da a ce to tunda shi da sauran lada kai ya zage ka ko to ba mu zunubin ka kaman goma sai a jibga A ai ta dora mar zunubai ana rage ma waɗancan mutane zunubai ana jibga sai a wayi gari ba shi da alheri ko guda sai sharri ga sharrin da ya tashi da shi a kiyama ga kuma sharrin da aka jibga masa na hakokin jama'a manzon Allah yake sun maturi hafin dare sai a jefa shi a wuta Allah shi kare mu jama'a mu mai da hankali mu kyautata zama da mutane a sahihul mishkat hadisi na dubu biyar da sahihul jami'a hadisi na da uku uku batu binu amir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu khasmain yawmal qiyamati jaran farkon waɗanda za su yi rigima da juna a filin hisabi su ne makwabta farko waɗanda za su yi rigima da juna masu yin husuma a filin hisabi na farko annabi ya ce makwabta ne saboda girman hakki na makwabtaka to shi ita rigiman nan ko ko husuma da za ta auku a kiyama kamar yadda na faɗa kashi uku ce a wannan shine kashi na farko abin da ya auku tsakanin mutum da mutum in ma tsakaninsa da yan uwansa ko da makwabtansa abokan zama wannan ita ce husuma ta farko wanda dole Allah zai ɗauki zai ɗauki sakamakon lada na mutum wato na mutum ya biya waɗannan hakoki da ya mutu ana bin sa husuma kashi ta biyu da za ta auku a ranar tashi kiyama ita wannan husumar ba tsakanin mutum da mutum ba ne. tsakanin mabiya addinai ne akwai husuma da za ta auku tsakaninmu da yahudu a gaban Allah akwai husuma da za ta auku tsakaninmu da kirista a gaban Allah akwai eh, husuma da za ta auku tsakaninmu da arna a gaban Allah wallahi ba mu tafiya aljanna sai an yi husuma tsakanin kirista da yahudu tsakanin kirista da musulmi tsakanin musulmi da bayahude ko tsakanin musulmi da kirista kun ga ashe duk rigimar da aka yi anan ma kaɗanci sai dai ita wacce rigima ba doke doke babu zage zage muƙabala ce ina hujjar kai kirista kai ne mai gaskiya sai ka faɗa a gaban Allah ina hujjar kai musulmi kai ne mai gaskiya sai ka faɗa a gaban Allah wannan ita ce wato husumar da yahudawa suke tsoro idan an tashi a gaban Allah kar musulmi ya samu cin nasara akan su kun ga mutane suna da zurfin ilimi sun yadda fa akwai husuma da zai auku a kiyama kuma sun yadda akwai tambayoyin da musulmai za su yi musu to shine akwai wata amsa da ke littafin suke cewa ku ɓoye wannan saboda in an tashi lokacin rigimar kaga su suna shirye ba su ma yadda za su musulunta ba sun gwammaci su mutu a kafirci a tashi a gaban Allah in an zo wannan husumar suna da wani ilimi da suka boye shine Allah yake cewa awala ya alamuna Allah la ya ma yusirruna awala ya anna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linu yanzu Allah za su yi ma dabara suke tunanin har za su boye wani ilimi wanda za a tashi a kiyama su ci nasara akan musulmi akwai rigima akwai husuma da za ta auku tsakanin mabiya addini a gaban Allah la hawla wala quwwata illa billah akan wannan husuman na yahudawa suke cewa to haddisu da hum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum yanzu za ku gaya wa musulmai ilimin da Allah ya baku ba ku san cewa in kuka gaya musu wannan ilimin za su kafa hujja da ilimin a gaban Allah su ci nasara akan ku akan husumar da za a yi ba afala ta aqiluna ba ku da hankali ne kar ku gaya wa musulmai gaskiya ku oye ad-durrul mansur na al suyuti a mujallar na goma shafi na 432 abdullahi eh, bin abbas ya ba mu labari labarin da Ibn mardu ya ruwaito Allah shi kara masa yarda abdullahi bin abbas yake ba da labarin abin da ya auku a lokacin yakin badar da aka tafi za a yi yakin badar ka san da can ba haka kawai ake yamutsewa in an tafi filin yaki ba kafin a yamutse da farko sai an yi fito na fito wannan sashi sun ja daga wannan sashin ya ja daga to ba wai za a hautsuna ne a kama yaki ba sai wannan sashin ya fitar da jarumansa gwanayen yaƙi. wancan sashin ma ya fitar kamar mutum biyu ko uku ko ɗaya ma a ce su kara a gani su kara a ga waye zai ci nasara akan wani to sannan ana haka dai abin yana ɗan tunzo da jama'a har dai a zo a yamuce ɗin gaba ɗaya ba wai kawai zuwa ake a kama yaƙi ba da aka taho za a yi yaƙin badar ga annabi da sahabbai gefe guda ga kafiran maka gefe guda in ji abdullahi bin abbas ya ce lamma ba raza aliyun wa hamza wa ubaida manzon allah ya ciro mutum uku daga sahabbansa ina sayiduna ali ina hamza ina ubaida suka fito ya ce waɗannan su ne karuna jarumai har naku fito da naku suka fitar da utubatu da shaiba da walid ga arna uku can ga musulmai uku sayyiduna ali hamza da ubaida utubatu shaiba da wali sashin arna qalu lahum takallamu na'rifukum sai waɗannan arna suka ce to ku yi magana mana musan ko ku ne su waye dama duk sun san juna da yake duk mutanen maka ne sayyiduna ali ya ce ba maganar da zan yi muku illa kawai ad'ukum ila ilallahi wa ila rasulihi ne ina kiran ku ne zuwa ga Allah da kuma manzon sa dama ba a faɗa ma arna da yaki dole sai an tabbatar da wannan kalma a kansu in sun ki yadda da ita sannan a yake su sayyidina ali ya ce ina kiran ku zuwa ga Allah da manzonsa ni ne wani dan wani kun sanni suka ce eh, lalle babu shakka in dai ali ne ya dace da utuba in ji arnan fa Hamza fa ya faɗa eh ya dace da shaiba saboda idan ka faɗi sunanka idan sun sani sun san jarumtakar ka ya ɗara na wanda suka fitar sai su canza a kawo wani suka ce eh, lalle mun tabbatar waɗannan gwadaye ne abdullahi bin abbas ya ce faƙala utuba sai utuba ya ce halumma lil mubaraza ku fito kawai mu buga fa baraza ali sayyiduna ali ya fito ya kara da utuba falam bas an qatalahu nan take sayyiduna ali ya gama da shi wa baraza hamzatu utuba abin shaiba. a sayyiduna ali ya fara fada da shaiba hamza ya fada da utba fitowar hamza ke da wuya ya gama da shi sai ubaida daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kara da alwalid shi kan bayan karawar da suka yi fada ufa ya samu rauni karfinsa bai kai na wancan kafirin ba alwalid sayyidina ali da ya ga cewa wannan kafiri zai iya samun nasara kan ubaida fa ata aliyun fa qatalahu aliyu ya taho ya filla kan wannan bayan an gama yaƙin nan sai Allah ya saukar da aya ta suratul hajj fi فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله تبارك وتعالى يسكت دوانا آية bayan an gama yakin badar suratul hajji aya ta goma sha tara hazani kasmani, ga masu husuma kashi biyu bangare biyu na kusuma da juna bangaren musulmai da bangaren kafirai sun haɗu a filin yaki suna gwabzawa suna yaki akan me ikhtasamu fi rabbihim suna yaki akan waye ubangijin gaskiya musulmai na kare Allah waɗancan suna kare gunki in kirista ake faɗa su kare yeso yahudawa su kare nasu ko ikhtasamu fi rabbihim dai suna ta rikici akan waye ubangiji ka duba sahihul bukhari hadisi na 3965 hadisi na 4774 wurare ma da yawa sahihu muslim hadisi na 333 ibn majah hadisi na 2835 ko fathul bari inda ya ta hakikin waɗannan riwayoyi da irin bayanin da ya yi a mujallar na 8 shafi na 444 sayyiduna ali ya ce ana awwalu man yajisu fil khusumati ala rukbatayya bayna yaday ar-rahman yawm al-qiyamah a ranar kiyama lokacin da za a fara husuma tsakanin mabiya addinai za a yi husuma tsakanin yahudu tsakanin eh, eh, musulmai da yahudu ko tsakanin musulmai da kirista ko da kafirai lokacin da aka zo za a yi husuma tsakanin musulmai da masu bautan gunki in dai za a fara wannan shari'a sai da na ce ni ne mutum na farko da Allah zai kira ni a filin hisabi saboda ni na fara fitowa a yakin badar wanda yakin badar shine rigimar farko da ta auku tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba akan al'amari na ubangiji wancan yana fada don kare gunkinsa musulmi yana fada don kare Allah rigimar farko ita ce yakin badar sannan sayyidina ali shi ya fara fitowa sayyidina ali ya ce wallahi ni ne mutumin farko da zai fito gaban Allah ya durkusa akan gwiwoyinsa a ranar tashin kiyama saboda amsa tambayoyi shi ka gama bayan an gama yakin ba wucewa aljanna za ka yi ba akwai tambaya akan Allah kuka yaki ko su kafirai sun yi akan nasu abin bautan musulmai kun yi akan naku wanda ibnu jarir a tafsirinsa ya kawo maganar abdullahi bin abbas ka duba tafsirin ibnu jarir mujallar na goma sha shida shafi na ɗari hudu da tis'in da ɗaya abdullahi bin abbas ya karanta ayan nan hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wannan bangare biyu duk suna husuma ne akan ubangijinsu da abdullahi bin abbas ya karanta sai ya ce hum ahlul kitabi ahlul kitabi kenan yahudawa da kirista ranar da za a tashi a gaban allah ga kungiyar yahudawa ga kiristoci ga musulmai sannan ga allah yana sauraron kowa la hawla wala quwwata illa billah jama'a duk mutumin da zai yi addini ya samar masa hujja wallahi hujja ita ce addini Tun mutumin da ya aikata abu babu hujja a kai wannan mutum ya yi asara a lokacin da aka tsaya filin hisabi kalolin mu'minina sai yahudawa su ce wa musulmai na nahanu aula billahi mu muka fi cancanta a ce mu ne na Allah ah to ba yahuda ya ce shi na Allah ne ko kirista ya ce shi na Allah ne musulmi ya ce shi ma na Allah ne to wai waye mai gaskiya ko ko duka din masu gaskiya ne to sai an yi wannan husuma a gaban Allah sai ba yahudu ya ce a ah, mu muka fi cancanta a ce mu ne na Allah dalili nahnu aqdamu minkum kitaban littafin mu shine at-taura ya riga naku na biyu wa nabiyuna qabla nabiyikum annabin mu shine Musa ya zo kafin annabin ku Muhammad wa kitabuna littafin mu qabla kitabikum eh, qabla kitabikum ya riga ya riga ya littafin ku saboda haka mu ne mafi cancanta a ce mu ne na Allah kiristoci su ce eh mu kuma mu muka fi cancanta saboda hujjoji kaza da kaza da kaza sannan sai musulmai su ce na hannu a haƙƙo billahi mu muka fi cancanta a ce mu ne na Allah dalili amanna bi muhammadin mun yi imani da Allah sannan mun yi imani da annabi Muhammad bayan mun yi imani da annabi Muhammad wa amanna bi nabiyyikum mun yi imani da annabin ku yahudawa da annabin ku ke wani littafin da Allah muka kuma ƙara imani da littafin da aka ba mu shine Qur'ani wa antum ta'rifuna kitabana kun san littafin mu dukkan ku saboda a cikin attaura akwai a cikin injil akwai wa nabiyana kun san annabin mu saboda a cikin bible an faɗa a cikin attaura an faɗa kuma za su faɗi guraren to abin da yahudawa suke tsoro kenan a ɓoye wannan gurin in an zo rigimar a filin hisabi wai kar musulmi ya sani kai ba yahudi akwai tsaurin kai sai musulmai su ce ku riga kun sani sun muhu sai kuka yi watsi da annabi Muhammad wa kafartum bihi kuka kafirce ma annabi Muhammad hasadan saboda kyashi saboda hasada annabi Muhammad ya fito daga cikin larabawa ko ba kwa son a ce wani mutum ba Larabe ya shugabanci duniya sai dai a ce bature idan bature ne za ku yadda to shi wannan shi ya hana ku musulunta bayan sun gama mukabala din abdullahi bin abbas ya ce fa'aflajallahu ahlal islam sai allah ya bawa musulmai nasara shine ya ce falladina kafaru kuttiyat lahum siyabun min waɗanda suka kafurta tun daga filin hisabin nan za a yi musu kayan sawa na wuta za a ɗinka musu kayan sawa suturan wuta tukun tun ma ba a tura su wutan ba qutti'at lahum siyabun za a yanka musu wani irin kaya siyabun sai ya zo ma da nukura. min narin daga wani irin wuta za a ɗinka musu wani irin kaya daga wani irin wuta wato kayan ba mu san shi ba sannan wutan ma babu wanda ya san irinta inda shi ne ibrahimu taimi da ya zo wannan gurin yake cewa subhana man qatta minan nari ba sarki ya tabbata ga Allah wanda yake iya ɗinka kaya da wuta banda Allah wa zai yi wannan ka ɗinka ma ɗan adam kayan wuta wahab bin munabbahin yace kusiya ahlun nari an yi ma yan wuta kayan sawa tun daga filin hisabi wal uryu kana khairan lahum da za a basu tsirara wallahi da yafi musu saboda wannan kayan bala'i ne an musu kaya kan su shiga wuta tsirara ko to amma kuma da za su shiga wuta tsirara din da shi yafi musu saboda kayan shi kansa bala'i ne sai ya ce wa utul hayata an basu wata rayuwa wal mautu kana khairan lahum alhali mutuwa ita tafi musu me Allah ya ce yusharu bihi ma fi butunihim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum walahum maqami'u min hadid Allah ya ce yusabbi min fawqi ru'usihim al hamim za a zuba ruwan tafasasshen ruwan zafi a kansu wannan fa kulura tun ma ba kai su wuta bane a wannan filin hisabi ana tabbatar musu su sun yi rayuwa rayuwa cikin bata Allah shi kare mu daga yin nadama ta kiyawa a zuba musu tafasasshen ruwa a filin hisabi bayan an ɗinka musu kaya a zuba musu tafasasshen ruwa kowa na gani don a tabbatar waɗannan makomansu ta tayi muni yusharu bihi ma fi butunihim tafasasshen ruwan nan in an zuba zai narkar da duk abin da ke cikin cikinsu wa julud da fatan jikinsu sannan a kawo wannan kayan na wuta a makala musu sai an musu wanka sannan ake ba su wannan kaya wankan kenan da tafasasshen ruwan wutan jahannama in an zuba ruwan a kansu ruwan zai narke hanjinsu ya fito bare kuma fatar jikinsu ta salube sannan sai Allah ya kawo wancan kaya da ya dinka musu na musamman na yan wuta sannan a sa musu kun ga jikinsu ma ba fata ko ina ciwo ne sannan a haɗa musu wannan riga kafin na a jefa su a cikin wutar jahannama la hawla wala quwwata illa billah kuma nan ma bai tsaya haka ba wala walahum maqami'u min hadid suna da guduma na karfe yaya guduma ta karfe yake Allah ya ce kullama aradu an yakhruju kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adhabal hariq Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minha eh wannan guduma ba wai haka kawai za a ringa dukan su ba guduma tana hannun mala'iku duk sa'ilin da yan wuta ke kokarin su fita daga wutan min gammin saboda tsananin damuwa Allah ka tsare mu ya Allah ka kare mu shiga wuta uidu ha sai a mai da su cikin wutan suna kokarin fita sai a shesu su wani yake cewa ya za a yi kafiri ya iya fita mutumin da aka daure hannunsa aka daure kafafunsa bai zai iya fita ba yaya Allah ya ce in sun yi nufin fita wato abin da ke faruwa ba su suke nufin fita ba in an jefa su a cikin wutar jihar jahannama harshen wutan sai ya harbo su sama har bosu da zai yi din da shine Allah ke cewa aradu an yakhruju sun ma yi nufin su fita kaga ba ma laifin wutan bane laifin su ne mala'iku kuwa a wannan lokaci sai su dora musu guduma wa idu fiha amai da su cikin ta ana cewa wa zuqu azabal hare ku dandana azaba ta gobara don ba azaban da tafi wannan muni an narkar da abin da ke cikin mutum fatar jikinsa an salube ta sannan aka yi masa kayan wuta kafin a jefa shi wutar jahannama ga kuma guduma Allah shi kare mu sai Allah ya ce amma wancan bangaren fa bangare na musulmai innal ladhina amanu الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أما فوالد سكي إيماني مسلمين سوبا سسامو samu mummunan makoma اللهم أحسن آتبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إن الله يدخل الذين آمنوا للي الله ينا شقد ودن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيوكا قري جنات تجري من تحتها الأنهار جدا جن الجنة ودن قورموك قدانا كركشنسو kaga su musulmai an kai su aljanna kuma tun daga duniya kana iya surantawa musulmi zai kure su daga duniya ka yi tunani ba son kai ba ah to shi da ya tashi ba da amsa sai ce ni nayi imani da ka da nawan nayi imani da annabinka da nawan nayi imani da littafinka da nawan shi ko ya yi imani da littafi ɗaya ne a tunaninka ma wa zai kai labari إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من su musulmai Allah ya shiryar da su zuwa ga kyakkyawar kalma Allah ya shirye su sun rike kyakkyawar kalma shi yasa suka samu kyakkyawar makoma wace ce kyakkyawar kalma ita ce Qur'ani sun rike littafin Qur'ani duk wanda ya rike Qur'ani ba zai tabe ba duniya da lahira wahudu ila siratul hamid kuma an shirye su zuwa ga tafarki na yabo wanne ne tafarki na abin yabo tafarki na abin yabo shine addinin musulunci duk wanda ya rike addinin musulunci to yana tsira duniya da kiyama Allah ka samu tsira kun ga husumar da za ta auku kashi na biyu kenan tsakanin mabiya addinai to sannan kashi na uku husumar da za ta auku tsakanin arna ne su ya su kaga an gama rigima su ya su sai sun ci gaba da yin husuma tsakanin juna husuma da za ta auku a ranar tashin kiyama kashi uku ne kashi na farko tsakanin mutum da mutum ya cuci wannan da sauransu a kashi na biyu tsakanin mabiya addinai to kashi na uku tsakanin yan wuta kuma za su fara wannan husuma ne tun a gaban Allah idan dan wuta ya tabbata zai tafi wuta to zai fara rigima da shedanin da suka zo da shi shedanin da ya bar da shi aljanin da ya bar da shi a wannan lokaci za su fara rigima tun a filin hisabi wanda Allah ya bamu mu labarin sa a suratu qaf aya ta 24 lokacin da aka gama hisabi Allah ya ce alqiya fi jahannama alqiya fi jahannama kullu kafarin anid Allah ke cewa ku jefa a cikin wutar jahannama yana gaya mu mala'iku ku jefa duk wani kafiri anidun mai tsaurin kai ku jefa shi cikin wutar jahannama saboda an gama husuma an gama hisabi an gama hisabi ga yan wuta nan an tara su wuri guda ce to ku jefa su in ji Allah Allah shi kare mu wanda za a jefa a wuta din nan iri biyu ne Allah madaukaki duk sai ya faɗa mana a ayoyin da suke tafiye ce manna'il lil khairi nau'in mutane biyu ke tafiya wuta Allah ya bayyana da ke cewa mala'iku alƙiya fi jahannama kulla kaffarin anid na farko munafiki ku jefa munafiki munafiki shine yake da wannan siffa manna'il lil khair munafiki bai bada zakka mu'tadin munafiki azzalimi ne muribin munafiki mai shakka ne addinin addininsa a cikin shakka yake to duk wanda ya hada siffofin nan ya dauki siffa na munafinci Allah ya ce ku jefa shi wutan jahannama sannan mutum na biyu allazi ja'ala ma allahi allazi ja'ala ma allahi ilaha na kharafa فطغوا في العذاب الشديد mutum na biyu da za a jefa wutar jahannama allazi ja'ala ma allahi ilahan akar shine wanda ya sanya wani abin bauta tare da Allah kaga mushriki kenan kirista ya shiga bayahude ya shiga matsafi ya shiga allazi ja'ala ma allahi ilahan akar duk wanda ya bauta ma wani ya bar Allah sai Allah ya ce to ku tara su su wuri guda kafirai ku tara su wuri guda munafikai ku tara su wuri guda duk ku zuba su a cikin wutan jahannama fa alqiyahu fil azabi shadid ku jefa shi a cikin azaba mai tsanani ta lokacin da mutum ya tabbata zai shiga wuta sannan aljanin da ya batar da shi shi ma Allah ya ce a hada da aljanin a jefa wutan ka san kowane mutum yana da aljani da ke batar da shi to Allah in ya tashi umarni a jefa kafiri a wuta ba kafirin kaɗai za a jefa ba har da aljanin ma da ya batar da shi lokacin da aka ce ku jefa dan kafirin nan a wuta ko munafikin nan aljanin nashi ma ku jefa shi a wuta qala qarinuhu rabbana qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id qala qarinuhu shi wannan abokin zaman nashi abokin rayuwa shi wannan aljanin nan take da jin cewa shi ma zai tafi wuta sai ya ce rabbana ya ubangijin ma a atghaytu ban sa shi yayi tsaurin kai ba zuga shi kawai nayi ban kama hannunsa ba walakin kana fi dalalin ba'id amma kaga mutumin nan yana cikin bata mabayyani wato yana kokarin ya kare kansa shi ya tafi aljanna mai Allah yake kwaba tsakanin kafiri da aljanna sai ya ce la taqtasimu ladayya la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil ba'id qala sai Allah ya ce la taqtasimu ladayya kada ku yi husuma a gabana an riga an gama hukunci wa kad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku alƙawarin azaba aje aje fa huta ma yubaddalu al qawlu ladayya ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid Allah yace ma yubaddalu al qawlu ladayya ba a canza magana a gabana wa ma ana bi dhallamin lil abid ne ko ba mai cutan bayi bane abinda kuka yi shi na hukunta muku Allah shi kyauta ƙarshen mu a sahihu muslim hadisi na 2814 abdullahi bin abbas yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min aljanni manzon Allah yace babu wani mutum daga cikin ku face akwai aljani guda da aka hada rayuwansa da shi aljani guda duk mutum da ka gan shi in ji manzon Allah akwai aljani da aka wakilta masa wannan aljani ya diga tafiya tare da shi bai rabuwa da shi har mutuwa kalu sai suka ce wa iyaka ya rasulullah har da kai kai ma ya rasulullah an hada ka da irin wannan aljani kala sai manzon Allah ya ce wa iyaya haddani ni ma ina da irin wannan aljani illa anna Allah a'adani alaihi fa aslama sai dai Allah ya taimake ni akan aljanin nawa fa aslama fala ya amuruni illa bi khairin don haka shi wannan aljanin baya umurta na sai da sai da alheri menene ma'anan fa aslama wannan hadisi ya zo da riwaya kashi biyu akwai inda ke zuwa da riwayar fa'aslama akwai kuma riwaya da take zuwa fa'aslamu don haka hadisin ya zo da riwaya kashi biyu wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa annallaha a'anani alaihi fa'aslama wata riwayar kuma annabi ya ce illa annallaha a'anani alaihi fa'aslamu wanda al'imamin nabawi yake cewa riwaya ta ne ta ne waɗannan duka riwayoyi biyu sun sun shahara kowace riwaya ta shahara idan ka ce illa annallaha Allah ne alaihi fa aslamu ma'anarsa aslamu ana min sharrihi wa fitnatihi Allah ya taimake ni akan wannan aljani bai musulunta ba amma ni na kubuta na kubuta daga sharrinsa wato Allah ya kare ni daga sharrinsa amma fa ba wai musulunta yayi ba fa aslamu ana ni na kubuta daga sharrin sa abinda manzon Allah yake nufi kenan idan ko ka ce fa aslama ne ma'anarsa shine innal qarina aslama wa sara mu'mina shi wannan aljani da aka hada shi da manzon Allah ya musulunta ya zama mai imani la ya'muruni illa bi khairin bai umurta na da wani abu sai alheri ah, sai ka ce to wanne ne hurin jayi ah, shin aljanin da aka hada annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya musulunta ne ko ku a ba musulunta yayi ba ah, Allah da ya isar wa annabi sharrinsa don haka bai umurta annabi da wani abu sai alheri wanne ne wace riwaya ce tafi shahara al-imamu ya yace babu ma riwayar da tafi rinjaye baki ɗayansu kowane da hujjarsa ya ce waqtalafu fil arjahi bainahuma malamai sun kasa gane wanne ne yafi rinjaye ala kulli halin annabi yana nufin hatta shi kansa akwai aljani guda da aka hada shi da shi amma wannan aljani baya iya umurtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da komai sai alheri shin aljani ya musulunta wannan shine babu tabbas akai da fatan ku gane akwai hadisi mai kamar wannan wanda ke bayanin cewa lallai kowane mutum ka gani akwai aljani tare da shi wanda ake sa karin hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2815 hadisin aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi halailan wata rana annabi yana gidan aisha da daddare sai ya fita manzon Allah ya fita cikin dare aisha ta ce fagirtu alaihi lokacin da manzon Allah ya dawo sai na kama kishi kishi ya kama ni dan me zai fita cikin dare ya banni faja'a far'a ma asna'u sai manzon Allah ya dawo ya ga abin da nake yi na kishi wato ya ga alama dai fuskata ta canza raina ya ɓaci dan menene annabi zai fita cikin dare ya banni yana kwana a ɗaki na da mazan Allah ya gana canza fa kala sai ya ce malaki ya Aisha a girte ya Aisha me ya same ki kishi ne kama ki haka kishi ne kama ki saboda na fita fa kuntu sai na ce masa wa mali la ya garu wa mali la ya garu misli ala mislika me zai hana iri na yayi giri akan irinka kaga alfahari irin da mata wato ita ma tana alfahari duk matan annabi babu budurwa sai ita don haka irinta tunda ita ce kadai budurwa wadda annabi ya aura me zai hana ta yi kishi akan irinsa babban mutum ba to ita babba ce shi ma babba ne mata kenan me zai hana iri na yi kishi akan irinka kun san wannan magana ta kunshi maganganu ko wato an faɗi magana ne a cikin ɓacin rai me zai hana iri na ya fushi ya kishi akan irinka in kana jin kai wani ne wato ni ma ni wani ne <laughs> fakala sai annabi ya ce to a ja aki shaytanuki ko ya yazo ne in ji annabi kultu sai na ce ya rasulullah awa ma iya shaytanu yanzu akwai shaytan tare da ni kala sai annabi ya ce na'am ba ma ke kade ba wa ma a kulli insanin tare da kowane mutum akwai shaytan kuntu sai na ce wa ma aka hadda kai kala sai annabi ya ce wa na'am walakin rabbi a'anani alaihi hatta aslam sai dai ubangiji ya taimake ni akan sa wato hadde na kubuta ko ko hadde shi ya musulunta wanda Allah ya gaya mana a suratul zukhruf wa man ya'shu an zikrir rahman wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ya ce wa man ya'shu an zikrir rahman wanda duk yake makancewa ya bar zikirin Allah wallahi mu mai da hankali mu rika zikiri mu yawaita karatun qur'ani da zikirin Allah duk mutumin da ya nisanci qur'ani wanda duk baya zikiri Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytanan zamu lullube shi da shaytani wa huwa lahu qarin ya zama abokin tafiyansa وإنهم ليصدونهم عن السبيل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل وأن الجنو شيطان da aka haɗa su da mutanen da ba zikiri za su yi ta kokarin batar da su su raba su da tafarkin gaskiya za ga musulmi ɗan musulmi ne sallan nan ta gagare shi azumin nan ya gagare shi amma duk inda ake fitsara za ka gan shi inda duk ake fi tsara a kulob ne za a tafi fati ne wannan duk yana nan amma in aka ce batun sallah azumi kato bai iya azumi da watan ramadan sai ya ɓuya ya karya ka gani da ke ya nisanci Allah sai Allah ya makala masa wani shedani guda wanda ya dace da rayuwarsa domin yadda kake son ka tafi da rayuwarka haka Allah zai maka taimako in kana son ta rayuwarka ta tafi akan shari'a to sai Allah ya taimaka maka in kana so rayuwarka ta tafi akan bata sai Allah ya baka wannan dama domin ya ba wa dan adam zabi abinda kake so kayi to duk mutumin da ya nisanci zikirin Allah ar-Rahmani mai rahama kun ga sai aka kawo sunan ar-Rahman saboda a nuna cewa shi wannan mutumin da ya guji Allah wannan mutumin wato ya butulce rahamaniyar Allah abin nufi Allah shi ya baka ido ya baka lafiya ya baka kyau ya baka sana'a ya baka abin hawa ya baka gida Allah nan da ya tara maka rahamaniya shine wanda zaka kaurace masa ka koma ga shedanci shi yasa aka kawo kalmar ar-rahman maimakon a kawo kalmar an zikirin lahi ku gane sunayen Allah suna da yawa sai aka kawo wannan kalma saboda a nuna maka cewa mutumin da yake kin zikirin Allah wannan mutum yayi butulci game da rahamaniyar Allah wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyib lahu shaytana tunda ya ƙaurace ya makance dan aka ce ya'shu bi ma'ana ya'ama wa man ya'ama an zikirin rahman wanda ya makance ya yake zikirin Allah to zamu lullube shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin sai ya zama abokin rayuwarsa yana makale da shi wa innahum la yasuddunahum anis sabili waɗannan shaydanu su za su rika kawar da su su hana su bin tafarki wa yahsabuna annahum muhtadun su rika tammanin cewa suna kan shirya. idan mutum ya yi nisa a cikin bata gani yake ma wanda baya cikin batan nan shine ce. hatta idza ja'ana ba zai gane kurasa ba idza ja'ana qala ya laita bani wa bainaka bu'd al-mashriqayn fa bi mutum baya gane yana cikin bata hatta idza ja'ana sai ya taho gare mu a ranar tashin kiyama sai ya taho gare mu a ranar tashin kiyama lokacin yake ganewa yana cikin bata wato in mutum ya yi zurfi a cikin bata baya ganewa saboda batan ta sha kansa sai ya rika gani shine ma yake kan shirya in ji Allah ba kuma zai iya gane yana kan bata ba sai ya tashi a filin hisabi a lokacin da aka tashi a filin hisabi Allah yana ba wa dan adam cikakken hankali hankali ɗari bisa ɗari za a baka a wannan lokaci sannan ka gane kuranka lokacin da mutum ya gane kala sai ya fahimci ba shi da makiyi irin wannan aljani da yake tabatar da shi aljanin nan da yake hana shi tashi yayi sallah da daddare kana son ka ɗanyi na ya gagara aljanin ya saka kai bacci ya hana ka zuwa sallah ya hana ka bada zakka ya rika ce maka in ka bada zakka dukiyarka za ta ragu ya hana ka taimakon addini amma ya sa ka kai ne gina hotel hotel kai ne tara matan banza da taimakon hanyoyi na kafirci to sai mutum ya gane bai samu makiyi a duniya ba irin wannan shaidanin da ya hana bin Allah shine sai ya ce masa ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqai kai wannan aljani da kabatar da ni ina ma a ce na da kai an samu nisan gabas da yamma fa bisal tir da abokin rayuwa sai Allah ya ce walan yanfa'akum al-yawm yanfa'akum al-yawm idh zalamtum annakum Allah ya ce a ah, wannan zargin da kuke ma ba zai amfane ku ba a yau kai ka daina zargin shi shi ya daina zargin ka me yasa annakum fil azabi mushtarikuna dukkan ku cikin azaba za ku yi tarayya da kai da aljanin ba amfanin ku tsaya kuna gardama da juna a gabana Allah shi kare mu dalilin saukar waɗannan ayoyi na suratul zukur aya ta 36 har zuwa inda muka dakata ka duba a durrul mansur na ibnu al-imam suyuti juz'i na 13 shafi na 206 lokacin annabi yana garin makka farkon musulunci qurayshawa suka yi mitin suka ce to me zai hana mu zaɓi malamai na garin nan ƙwararrun malamai mu ware kowane sahabi na annabi Muhammad mu ware masa mutum guda wanda zai je mukabala da shi don muna ganin Muhammadu fa ya shiga bata kun gani kafiran nan wai har tunani suke yi annabi yana cikin bata su ne suke kan shari'a saboda haka maimakon ma a ce an tura mutum ɗaya da zai rika musu wa'azi a ware a kirga mabiyan annabi Muhammad a kirga su sai a ware kowane mutum a bashi mutum ɗaya wanda zai je ya ja hankalinsa ya masa wa'azi ya gane kuransa ya dawo addinin gaskiya shi yasa Allah ya ce wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yahsabuna annahum muhtadun ce eh wallahi haka ne haka ne A ah, to sai aka ware kai je ka gudun ne kai je ka gudun ne sai aka kirawo Talha bin Ubaidillah sai aka ce to Talha kai je ka gudun Abubakar kai zaka je ka wayar da kansa ya gane kuskuren da yake ciki kun haka mission suke su turo missionaries kasashen musulunci in sun zo su kwashi kashin su a hannu saboda bai yiwuwa ƙarya ta rinjaye gaskiya ba zai yiwu ba shi kenan ya taso ya zo kuma da jama'ansa domin ya taho da jama'a an taho saboda an san babban abokin annabi shine na abubakar gashi an turo masa talha bin ubaidillah zai ja hankalinsa to da zaran an ji za a je gurin abubakar kaga taro zai yawa fa atahu wa huwa fil kawn ya taho talha ya zo annabi eh, eh, sayyidina abubakar yana cikin jama'a to na kira ka ne ah, mun zo gurin ka ne saboda mun fahimci kuna cikin rudu <laughs> sai abubakar ya ce to ila ma tad'uni ila ma tad'unani me kake kira na zuwa gare shi hmm? <laughs> Kada sai ya ce masa ad'uka ila ibadati llati wal uzza ina kiranka ne ka dawo bautar lata da uzza to tambaya ita take fito da amsa ai sai sai abubakar ya ce wa mallatu wane ne kuma lata kasan ai ya kamata ka gamsu da abu kafin ka bi shi ko kala sai talha ya ce ah rabbuna ubangijinmu shine lata kala sai ya ce to wa mal uzza ita kuma uzza fa wace ce kala sai ya ce banatullahi 'ya'yan Allah kenan a'a kala abubakar sai abubakar ya ce to faman ummuhum wace ce uwar kuma an samu uba da yaya to ina kuma uwar kata talha sai talha ya shiru falam juhu bai bada amsa ba wuri yayi dan yitsin haka ana jiran talha zai ce wani abu shiru ah to waye uwarsu shi bai san uwarsu ba amma dai Allah ya haifi yaya mata to ina uwar zufa ya yanko masa sai dan juya ya kalle su abokan tafiyar nasa sai haushi ya koma kansu ajibun rajula kun tsaya kuna kallo na ku ba za ku amsa mutumin ba fasa katar kawo duk sai suka yi shiru ba wanda ya iya bada amsa shine sai ya tsaki fa talha sai yace kai abubakar tashi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ce na tabbata addini ka shine gaskiya kun ga wannan ya gwada da yana cikin rudu ya dauka abin gaskiya ne shi yasa Allah ya ce ah, su suna cikin bata wa yahsabuna annahum muhtaduna suna tamanin su suna kan shari'a idan mutum ya yi nisa a cikin bata bai ganin wanda baya cikin tafarkinsa akan shine shiryayye gani yake wanda baya tafarkinsa shi ne yake cikin bata domin haka tabbas kafirai za su yi husuma da eh, suya su a ranar tashin kiyama kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul zukhruf ah, haka nan kuma Allah maɗaukaki ya gaya mana a cikin suratu sa'ad yace hada wa inna tagina hada wa inna lit-tagina la sharra ma'a Allah yace haka ne wa inna lit-tagina la sharra wannan bayani haka yake kangararru suna nan makoma a ranar waɗanda suka yi taurin kai ka ƙi Allah shi kare mu in yan wuta a tara shi a wani guri shine abin sha na yan wuta ba sai an baka misali ba in Allah ya ce azabar tana da tsanani kalmar kurum ta ishe ka domin kai ka tabbatar da karfin Allah tun da kaga girman halittarsa a nan duniya Allah shi yayi rana da Allah zai bar rana kawai ta zama ita ce ma makoma dan adam ta ishe bala'i koko to bare kuma ita kanta ranar bata kai azabar jahannama ba Allah ya ce jahannama azabanta hi komi to kaga tunda ka san girman Allah tun daga duniya Allah ya yi wato yana da cikakken iko wannan ya isa ya tabbatar maka cewa Allah zai iya samar da abin da yake na azaba wanda ya fi tunani Allah ya ce wa akhiru min shakali da zuwa. ai ba ma tafasashen ruwa da sa iwon yan wuta shine ke zama abin shan su ba wa akharu min shaklihi akwai ma wasu nau'ukan azaban daban-daban abincin azwajin nau'i nau'i a kawo zamharir ga as-samum ga az-zaqum duk waɗannan nau'uka ne na azaba da ake tilama yan wuta Allah shi kare mu haza bayan yan wuta an riga an sa su hala fawzun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar ai ma can an riga an shigar da mabiya an shigar da mabiya an shigar da shugabanni kai shugabannin bata dama a kowace al'umma a kowace milla shugabannin su ake fara turawa a wuta kafin mabiyan to sai da aka fara shigar da shugabannin addinai na ƙarya an tara su a cikin wutan jahannama shine sai a ce musu haza faujun muktahimun ma'akum ga wata tawaga nan za ta kutso cikin kufa sai a gaya masu mabiyan suna cikin wuta dama sai a ce ga wata tawaga za ta kutso kaga ba ma za ta shigo ba muktahimun ga wata tawaga za ta shigo cikin ku fa wato ana sanar da su kaga wuta ba wai haka kawai ake shiga ba kafin a shigar da mutum ma sai an sanar da yan wutan amma ba a sallama babu sallama a wuta haza faujun muktahimun kun sai a ce musu to ga wata tawaga nan za a kutso su za a shigo da su cikin ku sai su waɗannan mabiya su ce la marhaban bihim a ce ba a maraba da su tsinannu hum salu nar ai wuta za su shigo yaushe za mu yi musu maraba kaji su ya su wato suna tsine musu kahin ma a shigo da su ana sanar da su ne ga wata tawaga fa za an kawo muku kari yasu ce la marhaban bihim ba a maraba da su tsinannun banza hum salu nar wuta za su shigo to su waɗannan shugabanni an shigo da su sai suka je a ah, waɗannan mabiyan suna tsine musu wato kalman taron su kenan yankon salamu alaikum wa alaikum a babu babu assalamu alaikum babu sallama قالوا سي سوس كما سوچه بل انتم قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا سي waɗannan talakawa da ake shigowa da su suka ji ah shugabannin nan ga cewa wai taransu da suke shine ba a maraba da ku ya nanu ya ce a ah, bal antum la marhaban bikum ku daidai ba a maraba da ku mutanen banza mutanen wafi nu kawai kaga sun fara tsine ma juna tun ma ba a shiga wuta ba antum qaddamtumuhu lana ba ku kuka kuka shigar da muta ba hmm? ku kuka kawo mu nan muka bi ku mun dauka malaman gaskiya ne ashe miyagun malamai ne ga mu ga ku kun shigo da muta sun shigo suna musu ba su san zafin wutan ba da suka ɗan ji kuna ya suka ce kai fa bi isal qarar wurin tabbatar nan fa yayi muni abin ba daɗi sai su juya gaba ɗayansu su ce kalo rabbana rabbana man qaddama lana ce rabbana ya ubangijin mu man qaddama lana hadha duk wanda yayi dalilin zuwan mu wannan gurin wanda ya gabatar da irin wannan azaba akan mu fazidhu azaban du'fan fin ka ninka masa azaba ninki biyu na wuta kaga sun shigo da kiyayya ma juna sun shigo suna addu'an eh, eh, sharri akan eh, mabiya mabiyan na addu'an sharri akan shugabanni a lokacin da suka yi wannan addu'a Allah ya ce li kullin du'ifin wannan ku an ninka masa ba ma mabiyan ba kawai hadda shugabanni Allah shi kare mu وقالوا ما لنا لا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا هذا تشاء ما لنا لا نرى رجالا يا أكي باما غني سمتاني كنا نعدهم من الأشرار ودن دا muke kirga su cikin ashararu a'a ya aka yi ba mu ga musulman nan ba nan sai su dan duba hagu da dama a wutan jahannama ba musulmi a'a mutane da muke ganin su ne a shararu أتخذناهم سخريا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا داما أشي إزجلي كوي مكي مسو أشي مسلمان نان سوني كان gaskiya an zagat an humula basar amma duk da haka basu su gamsu ba sun fi son dai a zuciyarsa a ce musulmai yana wuta sai ce ko dai inda aka kai su yayi nisa ne inda idan mu ma ba zai iya gani ba ba mamaki musulman na suna wani lungun da yafi namu shine Allah ya ce inna zalika la haqqun zalika la haqqun takhasumu ahlin nar Allah ya cika maganan nan yace wallahi wannan gaskiya ne takhasumu ahlin nar yan wuta za su yi husuma su yaso Allah shi kare mu don haka dole sai ka bambanta nau'ukan husuma kashi uku din nan sannan ka fahimci Qur'ani rabiu bin Anas yace ma Abul Aliya waɗannan malaman farko ne ya ce masa ni a ƙur'ani na samu wasu abubuwa sai ina ga kamar da tufka da warwara a suratu qaf Allah ya ce la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kada ku yi husuma kai gabana sai kuma gashi a suratu zumar Allah ya ce thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun sannan za ku yi husuma a gaban ubangijinku a ranar kiyama kun ga a suratu qaf Allah ya ce la tahtasimu a wannan aya kuma Allah ya ce thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun sai ce ya za a yi mu haɗa waɗannan abubuwa guda biyu shine sai abul aliya ya ce masa amma qauluhu la taqtasimu ladayya da Allah yake cewa kada ku yi husuma gabana fa haula ahlu shirki wannan yan wuta ne bayan an gama eh, hisabi za su tsaya rigima da juna tun daga filin hisabi sai Allah ya ce a ku ta huta kar ku yi rigima gabana wanda rigimar kenan da za a fara har a shiga wutan Allah shi kare mu wa qawluhu da Allah yace thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun fa haula'i waɗannan da aka ce za su yi husuma a gaban Allah a ranar kiyama waɗannan su ne ahlul qibla musulmai na fi mazalimihim da za su yi husuma su ya su a wannan ya cuci wannan wannan ya cuci wannan a karba masa hakkinsa ko kuwa tsakanin musulmai da yahudawa akwai wannan husuma yahudawa sun san haka wai shine suke kokarin su ɓoye wata amsa da za su iya amfani da ita a ranar kiyama Allah shi kare mu mu dakata haka nan اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره akwai tambayoyi wannan ya ce manna hoto a bangon ɗaki ya dace ko bai dace ba to bai dace ba manna hoto ko rataye hoto a ɗaki bai kamata ba a duba fatawar lajina a mujallar na farko shafi na 90 a samu bayani mai tsawo a shago a bango kawai na ce shi shagon bai da bango wannan yace dangane da tarawih asham wasu na yin sha uku wasu na yin sha ɗaya wanne ya fi inganci to wanda ya fi inganci shine raka'a goma sha ɗaya a duba nazaratun littafin abul yamin wani malami da ya yi ƙoƙari ya fitar da hujjojin kowane sashi ya yi bayani mai gamsarwa insha Allah duk mai kaunar gaskiya in ya samu wannan littafi ya bi abinda malamin na ya bayani zai gamsu da cewa raka a goma sha ɗaya ɗin nan ita ce dai nafilar annabi Muhammad ala kulli halin wal kullu jaiz mutumin da yake yin fiye da haka kar ka aibanta shi ku lura da kyau abubuwa na sabani kan auku tsakanin mutum da mutum wanda dama ba shi da makawa saboda haka abin da yake na dan sabani uh, dan ya auku tsakanin mu ya mu musamman ta sashin biyayya ga Allah bai kamata mu ɗauke shi a matsayin bigire na faɗa da juna ba don haka don wani yana yin fin haka bai kamata a aibanta shi ba Allah shi samu a kan sunna idan mutum yayi raka idan mutum sha ɗaya zai yi idan an yi takwas yana iya fita ya je gida ya shafa da wutiri ai babu laifi takwas ɗin gaba ɗaya ma in ya ga dama ba zai zo masallacin ba yayi a gida ko assalamu alaikum wannan ce shin daga hannu bayan sallan farilla da niyyar yin addu'a sunna ce ko kuwa yaya take to ka duba zadul ma'ad a mujallar na farko shafi na 66 ibn al-qayyim yayi ta kokari ya nuna cewa shi annabi bai taba daga hannu yayi addu'a da bayan ya gama sallah ba wato da aka yi sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi zaka ga wasu na wub na daga hannu shi annabi bai taba yin haka ba kuma gaskiya abin da ya faɗa haka ne saboda ba za ka taba samun hadisi a kai ba to sai dai shin wannan yana hana yana nuna cewa ba a yin addu'a bayan an gama sallah to shine inda aka samu kace na cewa da ibnu hajar ya ja da eh, eh, shi ibn al-qayyim al-jawziya ya ja da shi ya yi masa raddi ka duba fathul bari mujalla na goma sha ɗaya shafi na ɗari ya kawo hujjoji masu yawa a takaice mafi inganci shine da za mu samu miskul khitam littafin al'ambari shafi na talatin da ɗaya za mu ga inda malamai suka yi ta maganganu a kai sannan kuma abin da aka ce ya fi shine na'am da zaran ka yi sallama kada ka yi addu'a amma in kana so ka yi addu'a bayan ka gama sallah to in bayan ka gama sallah sai ka yi zikiri zikirin da ake bayan gama sallah kamar hailala kabbara da tasbihi din nan bayan ka gama su abubuwan da ake so mutum ya yi bayan ya gama sallan farilla in ka gama to kana iya yin addu'a don ka daga hannu a wannan lokaci babu laifi ah, saboda kauce masabanin da ya auku tsakanin malamai wannan fahimta tana da ƙarfi kwarai a samu miskul khitam sai wannan ya ce mata ce ta haihu a asibiti sati ɗaya ba a sallame ta ba ko ya dace a raɗawa yaro suna to ina alaƙar suna kuma da zama asibiti yaro dai an riga an haife shi ko daga lokacin da aka haifi yaro hakki ne akan ka kai masa suna yana asibiti ko a yana gida assalamu alaikum wannan yace don Allah menene hukuncin mace ta zubar da ciki da wanda yasa aka zubar da ciki zubar da ciki haramun ne a matukar cikin ya kai wata hudu kisan kai ne ma gaba ɗai ka zo fatawar lajina mujallar na goma sha tara shafi na ɗari biyu da tis'in da biyu amma idan bai kai wata hudu ba to ba kisan kai ba ne sai dai shin halal ne ko haram to a nan ba a ce masa halal a ba a ce masa haram sai an dubi dalilin da zai sa a zubar ɗin kun gane ko in an dubi dalilin da zai sa a zubar shine za a ce masa halal in an dubi dalilin shine za a gane haram misali a mace ce ta yi ciki tana shayarwa ciki ya shiga kuma ana tausaya ma wannan jinjiri misali kuma su ba su da wadatan da za su iya daukan mai to ana tsoron wannan ciki zai iya cutar da wannan yaro saboda haka yake tunanin ya zubar da cikin kuma ka'ida ta biyu dai kar ku manta shine kada wannan ciki ya kai wata hudu don wata hudu ya an kai busa masa rai wannan ka in ya kai wata hudu innahu wa'adun wa'adul khafi in ji malamai suka ce wannan kisan kai ne wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat da wanda yayi wannan da wanda ya dauki yarinya ya tafi daji ya tona rami yasa ta binne da rai duk da suke ah, fatawa Lajina mujallal na 19 shafi na 292 amma in cikin bai kai wata hudu ba shine ake magana ah, da ya zama kai ne da matarka ah, kuma ga fargabar da kake yi sannan cikin nan bai kai wata hudu ba wannan babu laifi dan mutum ya zub da ciki a wannan hali amma malamai da dama suna magana cewa ala kulli halin an da yi kuskure illa wace gaba ake kaiwa kafin nan a ce an yi zunubi shine uh, inda malamai suka kimanta da wata hudu din nan da kuma kasancewar an zubar da cikin ma babu dalili kamar misali dan akwai waɗanda ba su son su haihu da wasu maza ko ko mazan da ba su son su haihu da wasu mata uh, ya aure ta baya son a ce ta haihu da shi ban sani ba ko kuna da labarin akwai yana faruwa mutum zai auri budurwa amma bai san ya haihu da ita wallahi mun sha samun matsala irin wannan ba ma eh, labari ba shari'a ma ta kawo gare mu a kawo ƙara mutum ya auri mace shi bai san ya haihu da ita lokacin da ta samu ciki sai ya yi kokari ya ga ya zubar da wannan cikin ba ma yardanta kaga duk irin wannan haram ne ko da dai bai kai wata hudun ba to abin yana buƙatan lecture sosai yana buƙatan muhadara saboda littafi ne guda Allah shi sa takaitaccen bayanin da aka yi ya gamsar sai wannan yace ina son Ah, ina son in sani in san ingancin magana da aka ce wanda matan shi take fita kai da kawowa bayi da sallah ina son in san inganci to ina gani ya kamata ya samu malamin da ya ce masa mutumin da ya bar matarsa na fita wannan mutumin ba shi da sallah ina ganin ne ya bar magana a can shi ya kamata a tambaya hujja ko sai wannan kuma ya ce tambaya akan sallan juma'a ana iya yin nafila in an sallame babu shakka ana iya yin nafila idan an gama sallar juma'a hadisin yana sahihu muslim hadisi na 881 da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana minkum musalliyan ba'da al-juma'a falyusalli arba'an wanda yake so yayi sallah bayan an gama sallar juma'a yana so yayi nafila annabi ya ce to yayi raka'a hudu daga raka'a biyu zuwa hudu mutum ya samu yayi bayan an gama sallah ta sallar juma'a amma shi liman bai kamata yayi nafila ba saboda hadisin abdullahi bin umar da yake sahihul bukhari da muslim da yake cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya kasance la yusalli ba'dal juma'a hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baitihi manzon Allah idan an gama sallar juma'a baya nafila sai ya tashi ya shiga gida in ya shiga gida sai ya nafila raka'a biyu kaga kenan liman bai kamata yi sallah a wannan gurin ba amma mamu ya samu dama ya sallah raka'a biyu zuwa hudu babu komai hadisan suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wannan yace mai ciki da mai shayarwa da mara lafiya wasu da za su yi azumi iri ɗaya ne to ba iri ɗaya ba ne rashin lafiya kashi biyu ne akwai rashin lafiya da ke samun mutum wannan cutan an san ba a warkewa sanin ɗan adam in mutum ya kamu da irin wannan cuta to mawuyaci ne ya samu sauki kamar misali ulcer kamar misali sauransu to duk ciwon da ya samu irin wannan shaida ko mutumin da yake da ciwon yunwa abin da ake ce ciwon yunwa ba san ko likitoci su sun san shi to irin wannan in ya samu mutum ya zama ba halin ya zauna bai ci abinci ba irin wannan cuta mutum baya rama azumi sai dai ya ciyar amma rashin lafiyan da aka sani ana warkewa kamar malaria kamar dan ciwon kai kamar ciwon ciki zazzabi ya kama ka kaga da an san kowa ya samu ciwon kai yakan samu sauki wanda ya samu malaria yakan warke typhoid yakan warke duk wani ciwon da dan adam ya bada shaida akan sa cewa ana warkewa wannan ba a ciyarwa illa kawai ana bin ka bashi fa iddatun min ayamin ukhra duk sa'ilin da ka samu zarafi ka biya waɗannan kwanaki babu ciyarwa shi wanda aka ce zai ciyar shine mutumin da ciwonsa ya samu shaida cewa ba a warkewa a irin sa da fatan an gane amma mai ciki da mai shayarwa cikin nan koda wata ɗaya ne waɗannan an musu rango mai ciyarwa kawai za su yi ba za su rama azumin ba wanda na ce a duba irwa ulgalil mujallar na hudu shafi na goma sha tara zuwa ishirin da ɗaya sannan Ah, batun hatta ma fiqh sunna in mun duba juz'i na uku shafi na 219 mu ga bayani mai yawa kai wannan ce ina son in san ingancin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani sahabi ah, sahabi ya sake dan wandon dan wando tasa hai dan wandonsa ya wuce idan sawu wato yace wato yana nufin akwai wani mutum wanda ya zo yayi sallah wandan mutumin ya wuce idan sawu sai annabi ya ce masa ya sake sallah me ya ingancin wannan hadisi to akwai dai hadisi wanda yana cikin mariyadu salihin al-imam an-nawawi yake cewa hadisun hasanun hadisin yana da hadisin abu huraira da annabi yake cewa inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu Allah bai karban sallan mutumin da suturansa ke jan kasa ba mamaki kun san da wannan hadisi wanda al-imam an-nawawi yace yana da kyau to amma hakikatan hadisin yana da rauni ka duba ta'ifu sunan abi dawud hadisi na 96 ala kulli halin haramun ne musulmi yayi sallah kayan jikinsa ya wuce idan sawu abin takaici shine zaka samu liman yana tazarce liman ya tsaya a sallah baka ganin ma kafansa rigarsa ta rufe abin nan kuma yana cikin banyan laifi cewa babu sallah wannan ba daidai bane sallah ta inganta ma'al ismi sai dai an yi zunubi domin duk mutumin da ya sallah kayansa na jan kasa ya zunubi ka duba al-mahkamul matin shafi na goma sha biyu ya kamata kayan da liman zai sa ya fara gwada ruku'i shin lokacin da kai ruku'i kayan ya taba kasa daga nan zaka gane ba don kana tsaye kawai ba lokacin da kai ruku'i sai ya zarme to ka tabbata wannan kaya ya wuce kima in dai har ya zama kayan da kake sanye da shi bai wuce idan sawu ba to babu laifi abin nan amma mutum idan ya sa kayan da ya wuce idanun hutu oh, to yayi laifi amma kuma ba a cewa sallarsa ta baci sallah ta yi daidai sai dai an yi laifi kuma ba kamar da nake faɗa ba wai ta ruku'i ne ake gane tsawon sutura ba a tsaye ne kawai in dai ka tsaya kaga kayan ka bai wuce idan sawu fa lillahi alhamdu akwai hadari ko mu dai takaita tambayoyin kenan har yanzu to sai a yi hakuri saboda tambayoyin suna da yawa wanda bai ji nashi ba ya ƙara hakuri matuƙa dai tambayarsa ta ɗauki sharadi insha Allah ta'ala za a kawo kanta mai salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهود به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا akwai mutane da yawa da suke rubuce bukatar a musu addu'a muna fatan Allah ya yi mana damuwar mu Allah biya mana bukatun mu Allah ya karbe ba da mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu cika da imani Allah ya gafarta maka batan mu Allah ya kyautata karshen mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ki shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bautista Najeriya. ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi